Karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da kuma ashirin da biyu. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumomin Nijar sun ce babu gudu babu ja da ba game da aniyar su ta ficewa daga kungiyar ECOWAS. Mazauna masu zanga-zanga sun kai hare-hare a ofisoshin jakadanci ciki har da na Faransa a birnin Kinshasa. Hakanan za ku ji cewa ana fargabar matakin da shugaba Trump ya dauka na dakatar da bayar da tallafi zai haifar da tsaiko wajen gudanar da ayyukan jin a duniya. yanzu kuma ga cikakkun labaran yau ne ake kawo karshen shekara guda da shelar da ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso suka yi na ficewa daga ƙungiyar ECOWAS ko CDAO duk da yunkurin da aka yi na sanya waɗannan ƙasashe su sauya tunani kan matakin da suka ɗauka ya ci tura. Ko menene matsayar gwamnatin Nijar akan wannan cikar wa'adi? Kana Ibro Bashiru, ɗan majalisar mulkin sojan Nijar ya yi tsokaci kamar haka. ran lahadi 28,2024 da muka ce dabbakin wannan ranar mun hita da sai da yawo da yawa sun yi tsammanin ba zancen gaske ba ne yau Allah ya sa mun kawo inda mun yi shekara guda kin da sun kace sai bayan shekara guda mu hita yau Allah kamu bayan shekara guda kin kuma yau mun hita shi kenan ba mu babu sai da yawo saboda bisan wannan ne President Abdurrahman Chani ya ce mu zo mu kawo gaisuwar shi bisan duka kokari wanda kuke nan gayi saboda Nijar ta ci gaba saboda Nijar ta sami zaman lahiya saboda Nijar ta sami kwancin hankali. Yanzu abin da muke roƙo gare ku ga Allah shine a ci gaba da roƙon Allah, a ci gaba da addu'a, a ci gaba da kunut. Dan duk abin da muka yi saboda ƙasarmu muka yi kuma Allah ko ta yaushe yana tare da mai aikin gaskiya. wanda ke son ya zo ios hanya na buɗe in ya cika ƙa'idodi waɗanda ya kamata mutum ya cika su ya shigo ios kanar ibro bashiru kenan dan majalisa a gwamnatin mulkin sojin nijar to dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a kasashen nijar da burkina faso da kuma mali a jiya talata domin nuna goyon bayan su ga ficewar kasashen daga kungiyar ecowas bayan karewar wa'adin da aka ɗiba na da ya cika a yau laraba tun a watan janairun shekarar bara ne da kasashen suka sanar da ecowas batun ficewarsu da kuwa da kokarin su da aka yi don ci gaba da zama a cikinta garin megatari garin megatari da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya na daga cikin garuruwan da ke kan iyakan kasar najeriya da makwabciyarta nijar ga kuma tsokacin da wasu daga cikin mazauna yankin suka yi kan matakin da kasashen suka yi na ficewa daga kungiyar ecowas mu wannan abu gaskiya ba mu ji daɗinsa ba saboda muna zaune da mutanen nan lafiya da auratayya da kasuwanci shine rihin jin daɗinmu kuma in an shiga wannan yanayi talaka shine zai takura domin mu manyan attajirai ko masu mulki kaga ba ruwansu mu dai addu'ar mu shugabannin mu su haɗa kanmu mu zauna lafiya kar wata fitina take zuwa a tsakaninmu da su mu tsakaninmu da 'yan Nijar da Nijeriya du kamar uwa ɗaya uba ɗaya ne saboda in ka dubi yanayin mutanen da suke wannan bakin iyaka za ka ga mafi yawanci duk wanda ka gani in ba gaya ma aka yi ba ba za ka bambance ka ce wannan ɗan Nijar ne ko wannan ɗan Najeriya ba ne eh ƙasa ce ta bambanta mu domin in za ka bi tushen ɗan Nijar akwai tushensa a Nijeriya tushen ɗan Nijeriya akwai tushensa a Nijar to duka damuwa ce za ta haɗu tsakaninmu a juna wanda kuma in hakan ya ɗore to zai zamanto ziyarar ma zumuncin a tsakani ma zai ba da wahala ba saboda wani hi kuɗin da za ka ce ya yi wannan fasfot ɗin ma in ka bashi shi jari ne kuma mafi yawanci muna da masu ƙananan sana'o'i waɗanda wasu kasuwarsu cikin Nijar za su ga ha'ilo akwai 'yan Nijar ɗin masu ƙananan sana'o'i waɗanda sai sun zo Nijeriya sun saya ra'ayoyin wasu daga garin mai gatari na jihar jigawa kenan to haka ne shi ma wakilin mu faruk muhammad ya da ke jihar sokoto ya tuntuɓi alhaji mansur shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar najeriya da ke garin Ilela, wacce ke kusa da iyakar jamhuriyar nijar da najeriya ga kuma tsokacin da ya masa To, a gaskiya za a samu damuwa, domin idan ka kula tsakanin Nijar Najeriya a ce sai an nemi wata takarda a shiga tsakani da Allah akwai takura a kwarai musamman ga 'yan kasuwanmu wa'inda su kowane lokaci suna shiga don su in ka duba kamar yadda sun ka ɗauko abin su Nijar sun ɗauko abin da da tsauri sosai tun da Nijar da Najeriya kamar wuri guda na da in ba dai yanzu suka son su kawo wasu abubuwa ba. Dama akwai da yawa daga cikin mutanen ku 'yan kasuwa wanda suke korafin cewar yanzu haka halin ma da ake ciki akwai matsaloli ballantana ma har an kawo matsala ta cewar sai an yi fasfo. Gaskiya ne, domin da kahin zuwan soja tsakanin Allah babu wani takura tsakanin Nijar da Najeriya duk lokacin da ka so kai ɗan Najeriya zaka shiga Nijar haka dan Nijar zai shigo Najeriya amma daga baya bayan shi rikon sojan to an dan samu gaskiya wasu dame dame yaya zai shafi harkokin kasuwancin ku a nan kan iyaka ma'ana nan ille din nan? zai shafa a yan kasuwan mu mahi yawan su kaga kananan yan kasuwa ne tunda kaga kayan haka yanzu ba a so wani abu da can Nijar a shigo da shi nan bisa ga dokokin da in ma kaso sun ka gani za su amshi sai dai yan kasuwan mu mahi yawan su ka shiga suna kai kayayyaki can sai nasu da suke shigowa irin nan suna shiga suna su suna shigowa suna sayi Haji Mansur shugaban 'yan kasuwan garin Ilela kenan. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. An yi ta jin ƙara harbe-harbe da fashe-fashe a birnin Goma na Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo, inda 'yan tawaye suka yi taba ta kashi da dakarun gwamnati a jiya Talata, a yayin da fusatattun masu zanga-zanga suka ƙona wasu ofishoshin jakadancin ƙasashe a birnin Kinshasa, ciki har da na Faransa. Michael Kudusin na ɗauke da ci gaban labarin. Birni mafi girma da muhimmanci a gabashin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ya kasance fagen daga tun bayan da mayakan 'yan tawayen M23 suka kutsa cikin daren Lahadi da ya gabata bayan makonni da suka shafe suna ƙoƙarin yin hakan. A Kinshasa babban birnin ƙasar masu zanga-zangar da suka fito suna sukar rashin ɗaukar mataki kan abin da ke faruwa a gabashin ƙasar daga manyan ƙasashen duniya sun kai hare-hare kan ofishin jakadancin Faransa, Belgium, Amurka da Rwanda da na wasu ƙasashen Afirka. Babban sakatare a ma'aikatar harkokin wajen Kenya Cory Singoi a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X ya caccaki hare-haren da masu zanga-zangar da ke bayyana rashin jin daɗin su suka kai ofisoshin jakadancin Kenya, Uganda da Afirka ta Kudu. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noel Barrot ya soki harin inda ya ce yanzu an kashe wutar da aka banka wa ofishin jakadancin na Faransa. hukumar kula da haƙauran baƙi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin iyalai 3,960 ne suka tsere daga gidajensu a jihar dafur ta arewa da ke sudan a cikin kwanaki biyu yayin da mayakan rsf suka ƙara matsakaimi wajen kai har-hare. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Matakin da shugaban Amurka Donald Trump ke ɗauka na dakatar da bada tallafi ga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ya haifar da fargaba da tsoro a wani yanayi da ake ganin hakan zai kawo tsaiko a ayyukan jin kai a faɗin duniya. Hauwa halin Gwangwazo na ɗauke da cigaban gaban labarin. Rahotanni dai na nuni da cewa Trump na shirin aiwatar da umarnin shugaban kasa mai cikakken iko da zai toshe asusun dukkanin kungiyoyin agajin Amurka da ke tallafawa kasashe na tsawon kwanaki casa'in domin sake nazari a kai yayin da tuni matakin ya haifar da tsoro dangane da ayyukan jin kai na kungiyoyin agaji. A ranar Litinin da ta gabata yayin taro da 'yan majalisu a Florida, Trump ya ce sun gaji da fitar da maƙudan kuɗaɗe don tallafawa makiyan kasashe. A wata sanarwa da aka aikewa ma'aikatan hukumar bunƙasa ƙasashe ta Amurka USAID a ƙarshen makon da ya gabata. Wani babban jami'in hukumar ya ce ba ƙaramin aiki ne a gaban su ba na aiwatar da umarnin Trump kuma zai yi wahala a samu kuɗaɗen da za a ci gaba da gudanar da ayyukan jin ƙai. Baya ga gargaɗin majiyoyi da dama sun bayyana cewa kusan manyan jami'an USAID 60 sun tafi hutun dole ciki har da manyan lauyoyin hukumar. An kuma umarci jami'an da ke lura da ayyukan jin ƙai da su dakatar da shi nan take ciki har da waɗanda ake kan yi banda kuɗaɗen tafiye-tafiye da tallafin soji da ake baiwa Masar da Isra'ila. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ƙasarsa za ta iya hawa kan teburin tattaunawa da Ukraine sai dai ya ce ba zai taɓa yin wannan zama da takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky ba. To sai dai shugaban na Ukraine ya maida wa Putin martani da cewar yana jin tsoron hawa kan teburin tattaunawa ne da shi inda yake amfani da dabarun yaudara don ci gaba da jan kafa a yakin da aka kusan kwashe shekara uku ana yi tun bayan rantsar da da shugaba donald trump a matsayin shugaban amurka ya matsawa dukkanin shugabannin kasashen biyu lamba kan su kawo ƙarshen wannan yaƙi da suke yi karfe 8 da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da shamsiya haruna barka da wannan lokaci. Uh, kamis barka da aiki. ka san yau akwai kungiyoyi da za su san makomar su a gasar zakarun turai mm. da cewar dai akwai kungiyoyin da tuntuni sun ma san inda suka dosa wato kungiya su liverpool da barcelona ah, da arsenal ma da kuma arsenal mm. ah, da misalin karfe 8 agogon gmt akwai wasa dukkanin kungiyoyin da dai da za su fafata babu wani canjin lokaci an saka musu lokaci guda ne za su fafata a wannan gasa kasan kuma gasar ta wannan Eh, ta bana ta zo da sauye-sauye da dama akwai sauye-sauye eh, to kusan eh, za a ce kungiyoyi kamar yadda muka ce liverpool arsenal da barcelona sun san makomarsu manchester city kasan tana saka mai wuya la'akari da wasanta da psg a makon jiya wanda ta sha kashi da ci hudu da biyu akwai sauran kungiyoyi irin su real madrid da su ma suke fatan tsallakawa <laughs> zagaye na gaba kamar ita madrid ai kai tsaye ta san ta tsallaka amma sai dai za ta fatan danganta da wasan yawa takwas din farko dan ka ta buga wasan sharan fage to eh, kamis bari mu dan tabo wato batun cinikayyar yan wasa hmm. yanzu haka dai dan wasan gaban manchester united marcus rashford ya dauki kanin dan wasan gaban brighton danny welbeck kenan a matsayin sabon wakilinsa ko dillalinsa da zai taimaka masa wajen neman barin old trafford kuma kamar yadda yake a yanzu zaɓin rashford na barin united a wannan watan shine sai dai ya tafi a matsayin aro zuwa juventus kenan tunda kaga an kusa rufe kasuwar musaya ta watan janairu hmm. to anan dan wasan bayern munich da faransa matil tal yana son barin kungiyar a wannan watan inda rahotanni ke raɗe raɗin cewa kungiyar chelsea na tattaunawa da kungiyar ta bundesliga kan makomar dan wasan ita ma dai bayanai wato sun ce ita ma manchester united na neman ɗaukar dan wasan amma sai idan ta samu damar sayar da rashford ko kuma tafiyar shi a matsayin aro da kuma dan wasan argentina alejandro garnacho to manchester city kamis na neman sayan andrea cambiaso yayin da juventus za ta yanke shawara shawara ta karshe kan makomar ɗan wasan bayan na Italiya bayan karawar da za ta yi da Benfica a gasar zakarin Turai a yau Laraba. To bayan Munich da Manchester United duk suna zawarcin dan wasan Chelsea da Faransa Christopher Nkunku wanda aka kiyasta farashinsa ya kai sama da euro miliyan saba'in. inda Manchester City ta nuna sha'awar ɗauko ɗan wasan Juventus da Brazil Douglas Louis a matsayin aro sai Brighton da ke shirin sayar da ɗan wasan gaban jamhuriyar Ireland Evan Ferguson kafin rufe kasuwar misayar 'yan wasa mako mai zuwa dan wasan leverkusen na najeriya victor boniface an ba shi uzuri daga zuwa filin atisaye yayin da ake danganta dan wasan da komawa alnasar ta kasar saudiya sai udinese da ke sha'awar sayan golan southampton da jamhuriyar ireland gavin bazunu mai shekaru 22 amma a matsayin aro to inda lokaci zan iya ci gaba ko kuwa na ga Hassan yana harara ta ne eh, ci gaba mu to Kamis Roma na son dako dan wasan tsakiya na Manchester United dan kasar Brazil Casemiro mai shekaru 32 a matsayin aro har zuwa karshen kakar wasa ta bana amma samun damar ta dogara ne kan club din na Italiya idan ya samu damar sayar da dan wasan Argentina Leandro Paredes sai Napoli da Juventus da dukkaninsu ke son dako dan wasan Manchester United wato Rasmus Hojlund kenan to muna godiya Shamsiya Haruna Sashen Hausa na Arafa ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu. A wasu kasashen Francophonie kuma ana kama mu a zangon FM. Ku ziyarci babban shafinmu na arafai.fr/ha domin karanta labaran da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye a labaran da suka gabata. A cikin labarun da muke ɗauke da su za ku ji gwamnatin Nijar ta ce babu gudu babu ja da baya akan ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS a yayin da ake samun bambancin ra'ayi tsakanin masu goyon baya da kuma masu adawa da matakin. Sannan har ila yau a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo dubban masu zanga-zanga ne suka afkawa ofisoshin jakadan ƙasashen ƙetare ciki har da na Faransa da Amurka da Rwanda da kuma Kenya. kuma yadda kasashen yankin sahel uku wato nijar da mali da burkina faso da suka sanar da fitar da fasfon bai daya wadda zai maye gurbin na ecowas mun kuma wallafa muku bidiyo akan halin da ake ciki akan iyakar najeriya da nijar da ke mai gatari a jihar jigawa waɗanda za ku iya kallo a shafukanmu na youtube da facebook da instagram har ma da tiktok duk a Arafai Hausa. Ku bibiye mu a dandalin WhatsApp wato Arafai Hausa WhatsApp channel. Sannan ku sauke manhajar Arafai Pure Radio domin samun sayi har labarai da ƙayatattun shirye-shirye masu nishaɗantarwa da ilmantarwa. Ku bibi Arafai Hausa, ku more. taskanmu ta wannan rana kenan waɗannan da ma ƙarin wasu labarai za ku iya samun su a shafinmu na intanet yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba Masu sauraron sashin Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa tare cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. shiri da ke tattauna batutuwa da suka shafi kasuwanci da tattalin arziki tare da ni Ahmad Abba. A wannan mako shirin ya tattauna ne kan rawar da kasuwancin intanet ke takawa wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasashe irin su Najeriya. Madalla Kasuwanci ta intanet da ake kira e-commerce a turance na taka muhimmiyar rawa wajen sauya yadda ake gudanar da harkokin siye da sayarwa a duniya tare da haɓakar tattalin arziki a najeriya masana sun yi ittifakin cewa kasuwancin intanet wato e-commerce na kawo sauyi ga